ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka na bulughul maram min jam'i adillatil ahkam na Al-Hafiz ibn hajar al-asqalani shaykhul islam qadi qudat radiyallahu ta'ala anhu wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi a babu waƙidil wudu'i babi da zai mana magana akan waƙid abubuwan da suke warware alwudu'i alola abubuwan da suke warware alola kamar yadda mutane za su tuna wanda suke bibiyan mu in yi magana akan waƙidil wudu'i a cikin littafin akhdari to yau inshallah tabaraka ta'ala kamar wancan ya kawo maka shi sardan ne fiqihu ya tato maka abin yana gaya maka to yau za a kawo a cikin hadisai abubuwan da suke warware alolan da yanda malamai suka tafi idan allah tabaraka ta'ala ya ba mu dama za mu karanta a gurguje saboda mu gama da babin mu shiga kuma wani babi na gaba insha allah tabaraka ta'ala ah, bismillahir rahmanir rahim an anas ibn malikin رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهده ينتظرون الإشاعة حتى تخفق رؤوسهم ثم لا ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه دار دار وصححه الدار قطني وأصله في مسلم وان حديثي أنكر بوشي دقا سيدنا أنس بن مالك radiyallahu anhu hadimin manzan Allah sallallahu ta'ala anhu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ala ahadihi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yantaziruna al sukan saurari sukan yi dako na sallan isha'i suna jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito su yi sallan isha'i hatta takhfiqa ru'usuhum har sai wato bacci ya kama su ta yadda har kowa in yana bacci zaka ga yayi haka ya sun kuyar da kansa saboda bacci da yake yi sun mai salluna sannan in manzo Allah ya fito za su yi sallah zaka ga sun tashi sun yi sallah wala yatawadda'una ba sa ƙara yin alola saboda wannan baccin da ya dauke su ko saboda wannan gengedi da ya dauke su akhrajahu abu daud abu daud ne ya fitar da wannan hadisi wa dara daraqutni al-imam ad-darqutni shi ya sahaha shi wa asluhu muslim asalin hadisin yana cikin sahihu muslim wanda lafazin da al'imamin muslim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo shine yanamuna suna yin bacci thumma yusalluna sannan sai su yi sallah wala ya yatawadda'una ba kuma su yin alola to wannan yana gwada cewa yanzu mutum idan yayi bacci bayan ya yi bacci sallah sai ta zo masa zai iya tashi ya yi sallansa ba tare da ya jaddada alola ba la ba haka abin yake nufi ba abin da hadisin yake nufi akwai hadisai wanda suka yi mu'aradan wannan hadisin su kuma sun faɗi saɓanin abin da wannan hadisin ya faɗa na cewa idan mutum ya yi bacci a alola tana iya kama shi kamar hadisin safwan ibn assal wanda ya safwan ibn assalin a hadisinsa yana cewa manzala Allah yakan ce walakin min ga'itin wa baulin wa naumin ana canza alola ne min ga'idin idan mutum ya yi ba haya wa baulin ko ya yi bawali wa naumin ko ya yi bacci ya ce sai ya canza alola kaga wannan hadisin ya mu'aradanci ya kishiyanci wannan hadisin sannan hadisin sayyidina ali alaihi salam radiyallahu anhu shi ma ya mu'aradanci wannan hadisin da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa al'ainu wika'u sahi shi ido in bai yi bacci ba wika'u shi ne maɗaurin igiyar da yake ɗaura a sahi dubara ka'u sahi idan mutum idansa biyu to ai kaga idansa ya ɗaure duburansa ba zai yi tusa ba ba zai yi wani abu ba shine sai na yake cewa al'ainu ka sahi radiyallahu anhu yace faman nama amma wanda yi bacci to falyatawadda yayi alola saboda abin da ya ɗaure dubaran nasa yanzu kuma yayi bacci kaga ya kunce dubaran kenan komai zai iya faruwa dan haka in yayi bacci ya alola to malamai sun tashi a wannan hadisi sai suka yi abin da ake kiran shi aljam'u bainal muta'aridain hada dunkula hadisan da a zahiri zaka ga sun ci karo sai ya zama malamai sun yi wannan tattaunawa to malamai sai suka rabu kaman abu hanifa yana kallon ciwon kawai yana tafiya akan hadisin wannan ciwon idan mutum ya yi bacci ba sai ya canza lola ba wasu kuma suna ganin kamar irin mazhaban mu mazhaban al-imamu malik imamu daril hijira da sauran malamai kusan jumhurin su sun tafi akan cewa in an samu bacci a thaqil mai nauyi in baccin har yayi nauyi ta yanda baka san me yake faruwa a gefen ka ba za a kira ka ba za ka ji ba an samu annawmu thaqil kamar yadda muka karanta a cikin littattafan fiqhu to suka ce wannan baccin zai jawo a canza alola amma in baccin ba mai nauyi ba ne kila ka dan sun koyar da kai kana gengedi amma kana jin abin da yake faruwa a gefe kana jin kaza to wannan ba laifi Uh, in ka tashi ba sai ka canza alola ba so ga wancan hadisin wannan hadisin na sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu da yake cewa suna yin bacci har kansu ya sunkuya sannan su tashi su yi sallan isha'i su bi manzo Allah sallah ba tare da sun canza alola ba ma'ana ba annawmus thaqil ba kenan idan an duba wancan hadisai na hadisin safwan ibn assal da hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu cewa idan mutum yayi bacci zai canza alwala ma'ana bacci mai nauyi to kaga an samu hadisan duka sun miƙe babu hadisin da ya zama na yana kora ɗaya ba a samu nasku ba hadisi na gaba wa an aishata radiyallahu anha an karɓo wannan hadisi daga ummul mu'minin as-sayyida aisha radiyallahu anha qalat tace ja'at fatimatu bintu abi hubaishin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fatimatu bintu abi hubaishin ta zo wajen manzo Allah wanda ta auri abdullahi bin jahashin kenan ta taba auren abdullahi bin jahashin to ita wannan fatima bintu abi hubaishin din ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni mar'atun ustahadu ya rasulalahi ni mace ce ustahadu ina samun tsinkewan jini jini yakan iya zuwa min ba lokacin haila ba domin akwai alhaidu jinin haila akwai al'istihada jinin da ba haila ba ne jini ne na ciwo ko na lalura yake zuwa wa mutum to idan wannan jinin ya zo wa mace shine take tambayar manza Allah jini ne mace ta ga jini ba lokacin haila ba wannan jinin menene hukuncinsa hukuncinsa ɗaya da jinin haida ne ko kuma ya yake inni mar'atun ustahadu annabi sallallahu alaihi wasallam ni mace ce take gaya wa annabi ni mace ce ya rasulullahi da nake samun tsinkewan jini ba lokacin haida ba fala a tuhuru amma kuma sai kaga bana yin tsarki wannan jinin yayi ta zuwa bana samun tsarki a fa'ada salata ya rasulullahi zan bar yin sallah saboda wannan jinin ya zo min ga amsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sai ya ce mata la kar ki bar sallah inna ma zalika irqun wa laysa bihaidin wannan tsinkewar jijiya ne jijiya ce kawai take miki barin jini wa laysa haidin ba jinin haila bane da jinin haila ne sai ki bar sallah amma wannan da ba jinin haila bane to ki ci gaba da sallanki da sauransu fa iza aqbalat haidatuki idan lokacin haidanki ya zo jinin haila ya zo miki fa is salata wannan kan sai ki bar sallah wa iza adbarat idan jinin hailan ya juya miki faghsili anki dama ki wanke wannan jinin na haidan sun masalli sannan ki sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne a suka rawaito wannan hadisin to kaga wannan hadisi abin da ake gwada mana mace ne ta ga jini ya tsinke mata amma jinin nan ba lokacin haida ba ne za ta ce za bar sallah la ba za ta bar sallah ba saboda ta san ba lokacin haidanta ba ne ba jinin haida ba ne abin da za ta yi kawai ta wanke wannan jinin idan ta wanke wannan jinin sannan kuma sai ta ta yi sallah to sabanin da malamai fukawo suka tattauna shin wannan jinin duk lokacin da ta ganshi wanka za ta yi ko kuma wanke shi kawai za ta yi ta yi tsarki abin da ake so in jinin ba jinin haiza ba ne ba sai ta yi wanka ba abin da za ta yi wanke shi kawai za ta yi tsarki ta yi sallah amma duk sallah sai ta yi mata alola duk sallah sai ta yi alola kar ta ce misali yanzu na yi azahar tana cikin wannan jinin da ba jinin haidar ba sai ta ce to ai ɗazu bayan ban daɗe da yin azahar ba yanzu kuma la'asar ta zo barin yi la'asar ina da alola la abin da ake bukata duk sallah in ta zo sai ta yi wa wannan sallan alola amma ba sai ta yi wanka ba in jinin haiza ne kuma dama za ta bar sallah za ta bar komai idan kuma lokacin azumi ne za ta biya azumi bayan azumi ya shige amma ba a biyan sallah ga mace mai haiza to wannan shine walil bukhari al-imam al-bukhari ya kawo lafazinsa shi kuma thumma tawadda'i manzo Allah ya ce mata sai ki yi alulali li kulli salatin wa kowace sallah aha kaga ma lafazin ya zo summa tawadda'i li kulli salatin duk wata a lokacin sallah duk wata sallah da ta zo miki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma sai ki yi alula wa ashara muslimun ila annahu hazafaha amdan al-imam muslim radiyallahu ta'ala anhu sai ya nuna wannan lafazin na al-imam al-bukhari shi ya share wannan lafazin da gangan kamar yadda shi al-Imam Muslim din ya faɗa yake cewa wa fi hadisi Hammad harfun taraknahu al-Imam ya ce a hadisin Hammad din nan akwai wani dan ba'alin wani abu wanda muka rabu da shi ba mu kawo shi ba shine wannan lafazin da al-Imam al-Bukhari ya kawo summa tawadda'i li kulli salatin alimam imam Muslim shi ya share shi amma yana sani ya share shi wa an aliyin wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi shi kuma na gaba daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu alayhi salam qala yace kuntu rajulan mazza'an sayyidina ali yace na kasance ni mutum ne mazza'an mai yawan fidda maziyi menene maziyi a abubuwa uku ne wanda suke da mustalahat a cikin fiqhu akwai almaniyu akwai almaziyu akwai alwadiyu almaniyu mun sani maniyi da yake fita lokacin sha'awa mutum ya sadu da mace ko lokacin mafarki ko kuma a ya yi istimna'i ko wani abu makamancin haka ya fitar da mani wannan yana jawo wanka sannan akwai a almaziyu in an ce almaziyu shi kuma lokacin da sha'awa ta motsa wa mutum kafin ya fitar da maniyi akwai ruwa da yake zuwa mai ɗan yauƙi fari kal haka amma yana da yauƙi kamar majina wannan ruwan da yake zuwa lokacin da sha'awa take motsa wa mutum shi ake kira maziyi yakan jawo misali lokacin da mutum yake mubashara kafin ya sadu ko kuma yawan tunani idan mutum yana tunani wannan tunanin yakan iya jawo a samu maziyi to na ali alaihi salam yake cewa na kasance rajulan mazza'an mutum ne mai yawan fitar da maziyi yace fa amartul miqdada an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace sai na umarci almiqdad na nace je ka tambaya min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sayyidina ali bayan kanin annabi ne sirikin annabi ne wannan yana gwada addini zaka iya sa wani yayi maka tambaya sai yace fasalahu sai tambayi manzo Allah yace wa annabi me hukuncin maziyi faqala sai manzo Allah yace fihi al-wudu'u shi maziyi ba wanka ake mai ba amma duk lokacin da ka fitar da shi sai kayi tsarki ka yi alola za ka yi alola muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi sun yi ittifaqi amma wallafuzu shi wannan lafazin da muka karanta lil bukhari lafazi ne na al-imam al-bukhari radiyallahu anhu to wannan yana gwada cewa duk lokacin da mutum ya fitar da maziyi zai yi alola shi ma akwai maganganun fiqihu na malaman fiqihu a ciki wanda suka tattauna a dukkan mazhabobin sannan wa an aisha ta radiyallahu anha wani hadisi na gaba an karɓo shi daga tuna aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle ya kasance qabbala ba'd nisa'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sumbanci wasu daga cikin matansa thumma kharaja ila salati manzo Allah sallallahu alaihi sai ya fita zuwa ga sallah wa lam yatawadda amma bai yi alula ba akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa da'afahu al amma al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu ya da'afa wannan hadisi kamar yadda al-Imam Tirmizi al-Imam Tirmizi al-Majrin al-Imam al ne yace sami'tu al-Bukhari yudha'ifu hadha al-haditha na ji al bukhari yana raunana wannan hadisin cewa manzo Allah ya sumbanci wasu matansa sannan ya fita ya yi sallah ba tare da ya canza lola ba amma ala ayi halin malaman fuqaha sun tattauna akan wannan hadisin shin idan mutum ya yi alola ya taba mace wannan taba macen yana jawo ya canza alola dole sai ya canza alola ko ba haka ba mazhabobi suka rabu gida uku maza ba ta farko ita ce mazaban abu hanifa sai ya kafa hujja da wannan hadisin abu hanifa ya ce in ka taba mace kawai sai ka canza alola ya ce ba sai ka canza alola ba in ka taba mace ba sai ka canza alola ba in ji abu hanifa ya kafa hujja da wannan hadisin sannan al'imamu shafi'i shi kuma yana tafiya akan cewa inda ka taba mace in dai ka taba mace kawai sai ka canza alula sawa'un taba wannan yanka bayan da malikawa mu suke faɗa ba ciwon ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba ko a'a wajen jima'i ne ko ba wajen jima'i ba ma dama ka taba mace kawai sai ka canza alula mazaban alimamu Shafi'i shi kuma abin da ya tafi da hujjansa a kai shi ne faɗin Allah ta baraka wa ta'ala aula mastumun nisa'a wannan ayar da take cewa aula mastumun nisa'a ko kuka shafi matanku ku yi alula ko kuma ku yi taimama lokacin da za ku yi sallah imamu shafi'i sai ya ce to wannan aula mastuhun nisa din shi yake nuna sai wato mutum ya canza lola to anan wasu daga cikin malamai sai suka yi mai ta'aqubi sai suka ce to ai maganan ka bayan sun mai ta'aqubi Allah cewa yi lamastumun nisa'a almulamasa ala wazinil mufa'ala ma'ana almusharakati baina ne sai in ka taba mace tana taba ka ma'ana kaga dole irin wannan tabawan sai lokacin jima'i kenan sai suka ce shine mulamasa ashe in ba mulamasa aka samu mace tana taɓa ka kana taba ta ba a lokacin ba za ka canza alula ba sai al-imamu shafi yace musu a'a yace ai akwai wata ƙira'a daban ba aula mastumun nisa'a ba akwai kira'an aula mastumun nisa'a ko kuka shafi matan nan kuma kaga ba mulamasa bane kawai ka goge ta sai ya ce tunda akwai wannan kira'an yana karfafan in dai ka taba mace kawai kana da alola sai ka canza alola to da suka tashi akwai al'imamu malik da al'imamu ahmad radiyallahu anhuma su kuma sai suka tafi suka ce a ba haka bane suka ce akwai dalilin da yake gwada in ka yi alola ka taba mace wannan tabawan bai tayar maka da sha'awa ba ba sai ka canza alola ba suka ce saboda hadisai na sai da tuna aisha din guda biyu kuma ingantattu na farko hadisin sai da tuna aisha wadda ta rawaito take cewa annaha kana da hadisin sai na aisha annaha kana bahasat anhu fi lailatin fawada'at yadaha ala rijlihi wa huwa yusalli fa akmala salatahu wannan hadisin sai da tuna aisha ta kasance da daddare da ta tashi sai bata ga manzo Allah ba sai ta sa hannunta tana shafawa tana lalima ina manzo Allah yake da ta taba sai ta taba kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ji manzo Allah yana sallah manzo Allah gashi sai da na Aisha ta taba shi kuma ya ci gaba da sallansa bai yanke ya ce dan mace ta taba ni sallah na ta baci ba alola na ta baci sai na kara alola sai suka ce to wannan hadisin yana gwada in mace ta taba ka ba samu wannan karfin sha'awan ba ba laifi zaka iya ah, ci gaba da da alulaka tana nan sannan hadisi na biyu wanda shi ma hadisin sai da tuna Aisha ne tace annahu kana yusalli fa yaghmizuha fa qabadat rijlaiha manzo Allah ya kasance yana sallah idan yana sallah ya gami zuha in sai da tuna Aisha tana kwance a gaban sa ya gami zuha annabi sai dan tsokare ta haka ya dan ture ta da hannu sallallahu alaihi wasallam shikenan fa qabada rijlaiha sai ta nadi kafafuwanta sai annabi ya samu yi sujada to kaga nan ma manzo Allah ya taba ta taba ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai sa alolansa ya karye ba sallallahu alaihi wasallam da a ce in an taba mace alola yana karyewa to da kaga wannan manzo Allah sai ya canza alola kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to da wannan za mu gane abin da yake akwai lokacin da mutum ya zo ya taba mace kamar mazhaban mu ta Imam Malik cewa idan ka taba mace a wajen taba ta din da niyan ka ji daɗi in ka taba ta ka ta warki ta karye afwan ka ta idan ka taba mace ba da niyan ka ji daɗi ba amma kuma ka samu jin daɗin shi ma alolanka ya karye idan ka taba mace da niyan ka ji daɗi amma baka samu jin daɗin ba shi ma alolanka ya karye saboda niyyar ta ɓata maka karya alola idan ka taba mace ba da niyyan ka ji daɗi ba kuma baka samu jin daɗin ba alolanka tana nan wannan shine halaye guda hudu da ya kamata a lura da shi wanda insha Allah tabaraka ta'ala za a cira daga wannan hadisin to bayan wannan hadisi sannan wa an abi huraira radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akhraj akhraja minhu shay'un am la فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا akhrajahu muslim sai na abu hurairah yace manzo Allah yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci yana sallah idza wajada ahadukum fi badini shay'an sai ya ji cikin sa yayi motsi alqarqaratu shadida ya ji cikin sa irin kuka kuku haka yayi motsi fa ashkala alaihi abin sai ya rudar da shi alwalana tana nan ne ba ta nan sallah na sha ɓaci ba ta ɓaci ba akharaja minhu shay'un shin mutum yana tunanin ya fitar da wani abu ya yi tusa amla ko bai fitar da wani abu ba shin fitsari ya fita ko bayan gida ko tusa wani abu da ya fita daga gare shi amma manzo Allah sai ya ce fala ya janna min masjid kul ya fita daga masallacin ya tsaya hatta yasma'a sautan har sai in ya ji sauti but na fitan wani abu ya ji sauti to nan kare yaqini ya tabbata sai yanke sallah sallah ta baci alwala ta baci au ya ji da rihan ko kuma in ya ji wari to kaga ashe za a gane idan mutum yana cikin sallah ko kwanto ya kama shi shin wani abu ya fitar da wani abu cikinsa ya yi motsi ya fitar da wani abu ya fitar da wani abu ba Allah sai ya bada ka'ida biyu ka'ida biyu nan da Allah ya bayar ka'ida ta farko shine mutum ka fitar da sauti ka ji muryar tusan kaga wannan yaƙini ne ko ka ji fitan wani abu daga jikinka wannan yaƙini ne kaji ko kuma au tajidu rihan ka ji wari in ka ji wari to nan ma kaga wannan yaƙini ne shikenan sallah ta ɓaci amma in ba haka ba ko kwanto ya shige ka to shikenan ka tsaya shaidan ne yake maka wasu wasi ka tsaya kar ka fita ka ci gaba da sallan ka duk da shi ma malaman mu na fiqhu musamman malaman mu na malikiya sun tattauna akan wannan sannan hadisi na gaba wa an talq bin ali an karɓo wannan hadisi daga talq bin aliyin babban sahabin nan daga cikin mutanen yamama ko kala yace kala rajulun wani mutum ya ce masastu zakari na shafi al'aurana au ko kuma ƙala ya ce shakkun mai riwaya arrajulu ya masu zakarahu yanzu za a samu mutum ya shafi al'auransa a zakarinsa fi salati a cikin sallah a alaihi wudu'un yanzu zai sake alula yana tambayin manzala Allah sallallahu alaihi kenan fa qala annabiyyu manzala sai ya ce la a'a ba zai sake alula ba inna ma huwa bada'atun minka ai al'auran ka nan wani gaba ne a cikin jikinka wannan hadisi a al-khamsa biyar din ne suka fitar da shi ibnu hibban ya inganta shi wa qala ibn al-madini ali ibn al-madini huwa ahsanu min hadisi busra wannan hadisin ya fi kyau shi ne hadisi mafi kyau daga hadisin sayyidina busra to hadisin sayyidina busra din yana gaba bari mu karanta shi in mun karanta shi sai mu haɗe su tsakaninsu wa an busarata ibn safwan an samu wannan hadisi daga busarata ibn safwan radiyallahu anhu Allah ya kara masa ko ai radiyallahu anha wa an busarata bintu safwan an samu wannan hadisi daga busarata safwan radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna rasulul anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sallam kala ya ce man massa zakarahu duk wanda ya shafi al'auransa azzakarinsa falyatawadda yayi alula. akhrajahu al-khamsa biyar din ne suka fitar wa sahawa turmuzi wa ibn hibbana al da ibn hibbana sun inganta shi wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace huwa ahsahu shay'in fi hadha al-babi wannan shine mafi ingancin abu a wannan babi ma'ana to idan mun lura da waɗannan hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin dalq wanda yake cewa idan mutum ya shafi al'auransa ba sai ya sake alola ba hadisi na biyu kuma in ka shafi al'aura za ka sake alola to shi ma wannan za a yi aljam'u bainal ne to na farko abin da malamai suka tafi za in ka shafi al'aura sai suka dora wancan hadisin na farko sai suka ce hadisin nan na na farko malamai suka tafi suka ce hadisin nan na busra bintu safwan hadisin ita wannan matan sahabiyan ya goge wancan hadisin na dalq an samu nasakh ya goge shi wasu malamai suka ce a ba wai ya goge shi bane abin da ake nufi idan mutum ya shafi al'auransa yana cikin sallah to ai ba zai yiwu kana cikin sallah sai ka kwaba wandonka ko ka sa hannunka a wandonka sai ka shafi al'aura ba haka ba zai yiwu ba ashe ana nufin me al'auranka in ka shafe shi daga kan tufafinka kana ɗauke da tufafi tufafin nan sai mutum akan tufafin sai taba al'auransa shin taba al'aura bayan ka rufe shi da tufafi yana bata sallah yana bata alola sai suka ce a'a to sai suka ce to wannan hadisin ana na hadisin nan na dalq da manzalla ya ce in ka taba al'auran ka bai bata maka sallah ba yana nufin al'auran ka lokacin da ka sa sutara kaya yana kai ka taba shi sallar ka ta ɓaci ba shi kuma wancan hadisi na saidatu na abu sarata bintu safwan radiyallahu anha manzalla sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa lokacin kafin ka shiga sallah bayan kaya alula mutum kafin ya shiga sallah bayan ya yi alola sai ya taɓa al'auransa to shikenan alolansa ta warware kun ga hadisin an samu aljam'u bainal muta'aridaini babu ɗaya da ya goge ɗaya kenan sannan wannan ana maganan halin namiji namiji da ya taɓa al'auransa yana cikin sallah ko kuma wajen sallah shine aka ba da wannan hukuncin to ya mace mace malaman fuqaha sun tattauna kamar su irin su al-Imam Shafi'i suna tafiya cewa ko mace ce in ta taba al'auranta kawai shikenan ita ma alolanta ya warware musamman tana wajen sallah in kuma tana cikin sallah ne zaka ga ita ma ai da wani abu ne ta taba da mayafi wannan ba shi ake magana ba a'a ta yi alola za ta je ta yi sallah sai ta sa hannunta babu wani abin da ya tare ta taba al'auranta imam shafi ya ce ta warware amma kaman wajen mazaban su imam malik suna ganin har sai in ta sa wato hannunta kaman ko yatsanta ta nitsa shi cikin al'auranta to wannan ne zai iya warware mata alula da sauran abin da suka tattauna dai wallahu alam to sai hadisi na gaba wa ana aisha ta radiyallahu anha an karbo wannan hadisi daga sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun duk wanda yana cikin sallah sai amai ya zo masa kai'un kenan auru afun ko haɓu ya zo masa kawai jini yana sauka ta yinsa au kalasun ko kalas shi kuma wani abu ne ba kaman amai ba wanda aka ji ya fito maka daga makogar yana da ɗan ɗaci haka bayi da yawa kamar amai yawanci za ka gaba ma ka iya amansa ka fitar da shi ba ya ji ya tsaya maka a baki to wannan shi ake kira kalas au maziyun ko maziyi ya zo masa manzalla ya ce faliyan sarif ya juya wadda ya je ya sake alola thumma bin ala salatihi sai ya zo ya gina a kan sallansa da yake yi wa huwa fi dhalika la yatakallam amma a lokacin da zai juya ya je ya alolan nan ba zai yi magana ba in ya dawo kuma ya ci gaba da sallansa akhrajahu ibnu majah ibnu majah ya fitar da shi wa da'afahu ahmad wa ghayruhu al-imam ahmad da waninsa sun ce hadisin na rarrauna ne to ala ayi halin wannan hadisin kaga idan ka idan an lura za ga kaman yana maganan kana cikin yin sallah sai amai ko haɓu ko irin wannan dan abu kaman amai da yake fitowa daga baki din sai ya zo wa mutum ko maziyi kaman manzo yana nufin in ka je za ka yi alolan kar ka yi magana kaman kana cikin sallah kenan in ka dawo sai ka dora daga yanda kake to amma alayi halin hadisin da ifi ne kuma akwai wani hadisin da wato ya yayi mu'arada da wannan hadisin hadisin da al'imam abu dawud ya fitar yake cewa iza fasa ahadukum idan ɗayan ku yayi samu kari ya fitar da wani abu fis salati a cikin sallah sarifi ya bar sallan ya juya ya tafi wal yatawadda ya sake alula sannan wal yu'idi salata ya sake yin sallah kaga ba gini zai yi ba sake yin sabon sallah zai yi to kaga wannan hadisin ya goge wancan kenan kuma tare dama da cewa wancan da ifi ne sannan kuma an lura a jiza ɗin hadisin akwai abubuwan da suke da hukunce-hukunce mabambanta kamar a wajen fukahu domin hukuncin kai'u hukuncin kai'u da hukuncin ri'afu da hukuncin ƙalasu a gurin ha'u hukuncinsa na wajen karya abu daban-daban ne misali kamar ƙai'u amai da ƙalasu wannan guntun aman da yake fitowa ƙai'u dole sai ya fito ya zubo kaga wannan ya bata sallah haka wannan ƙalasu shi kuma yana tsayawa iyanan suka ce amma in bai fito ya zuba ban ka iya riƙe shi ba zai iya ɓata maka sallah ba to amma maziyu maziyi shi kuma in ka lura da hadisan da muka karanta a baya kaman hadisin da sayyidina ali radiyallahu anhu yake tambaya kuntu rajulan mazza'an zaka ga maziyi manzo Allah ya ce sai an masa alwala ashe to kaga in ka samu maziyi dole zaka je ko kana cikin sallah maziyi ya fito maka yankewa ya kama ka saboda alwala ta kari in ba alwala kuma la salata liman la wudu alahu babu sallah ga wanda bai da alwala to kaga anan dole mutum zai yanke ya je in an lura da wannan hadisin abu dauda manzalla ya ce mutum falyan sarif ya juya ya bar sallar wali ya tawadda ya sake sabon alula wali yu'idi salata manzalla ya ce mutum kuma ya sake sallah to wallahu wa tabaraka wa ta'ala alam sannan wa an jabir bin samura an karɓi wannan hadisi daga sayyidina jabir bin samura radiyallahu anhu anna rajulan wani mutum sa'alan nabiyya sallallahu alaihi sallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sallam. a tawadda umin luhumil ganami manzala idan na ci naman tumaki da awaki ya rasulallah zan sake alola an dafa akuya ko tinkiya ko rago ko wani abu na ci ya rasulallah zan sake yin alola ƙala manzala ya ce in shi ita in ka ga dama ka sake ƙala ya ce a tawadda umin luhumil ibli to in na ci naman raƙumi fa ya rasulallah zan sake alola kala manzo ya ce na'am eh shi kan zaka sake alula akhrajahu muslim al-imam muslim ne ah, ya rawaito wannan hadisi sannan akwai hadisin albara ibnu azim radiyallahu anhu wanda manzo Allah yake cewa tawadda'u ko ah, min luhumil ibli idan kun ci naman raƙumi ku sake yin alola wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ah, ya faɗi haka to a ra'ayi halin dai za a gane in an ci naman tumaki ba a sake alola sai in ka ga dama in ka ci naman raƙumi kuma za ka sake alula tare da cewa akwai hadisin a sayyiduna jabir al'ansari radiyallahu anhu wanda shi kuma yake cewa a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ukhrayatul umri ƙarshen rayuwa na manzo Allah manzo Allah yakan ci abin da aka dafa na kowane irin nama wala yatawaddau baya alola to su kuma wasu malamai da suka tashi sai suka ce a wala yatawaddau ay milluhu mil ghanami amma yatawaddau milluhu mil ibli to wallahu tabaraka wa ta'ala alam wa an abi huraira radiyallahu anhu an karɓi wannan hadisi daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu kala yace kala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man gassala mayyitan duk wanda ya yi wanka wa wani mamaci falyagtasil to shi ma ya je ya yi wanka wa man hamalahu wanda kuma ya ɗauke shi ya ɗauki mamacin falyatawadda shi kuma ya alula akhrajahu ahmad al-imam ahmad ne ya fitar da wannan hadisi wannan sa'i da al-imam nasai wa tirmizi da tirmizi wa hassanahu yace hadisi ne hasani wa qala ahmad al-imam ahmad yace la yasihu fi hadha babi shai'un ba wani abu da ya inganta a cikin wannan babin na cewa in kayi wa mamaci wanka kai ma sai kayi wanka ko kayi alula yace duk hadisan ba su inganta ba al-imam an samu maganganu daga bakin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar maganar sayyidina Abdullah ibn Abbas yace laisa alaikum fi mai mayyitikum ghuslun yace ba dole sai kun yi wanka ba don kun yi wa mamatan ku wanka idza gassaltumuhu in kun wanke mamacin ku ba sai kun yi wanka ba fa hasbukum an tagsilu aydiyakum yace ya isar da ku ya ishe ku kawai ku wanke hannayenku kamar yadda al-Imam Daru Qutni ya rawaito wannan hadisi an kuma samu wato athari na sayyidina Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu shi ma da yake cewa kunna na mayyita mun kasance muna yin wanka wa mamaci da ya mutu a cikinmu famin naman ya ga tasilu daga cikin mu sabon manzo Allah akan samu wanda in yayi wa mamaci wanka sai shi ma ya je yi wanka wa minna man la yagtasil daga cikin mu kuma ana samun waɗanda ba sai sun yi wanka ba to ala halin wannan shine matafiyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake bukatan bayani zai duba littattafan fiqh zai ga me suka ce sannan kuma a can a hadisin da ake cewa man hamalahu falyatawadda wanda ya ɗauki mamaci ya yi alola ba ana nufin ka ɗauke shi a cikin makara haka ba a'a lokacin da aka zo kafin a haɗa shi sai ka ɗauke shi haka ka rungumo shi wannan ɗaukan ake faɗa wanda tsakaninka da shi babu wani ha'ili ba likkafani ba wani abu ka taɓa shi shine ake nufin ka yi alola ɗin eh shine abin da ake nufi ba ana nufin ka ɗauke shi a makara ko wani abu ba sannan wani abdullahi bin abi bakrin an karɓi wannan hadisi daga sayyidina abdullahi da abi bakar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce anna fil kitabin ladhi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li amri bin hazmin a cikin wasiƙar da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa wato sidna amr bin hazmin wanda shine amr bin hazm ibn zaid al-khazraji an-najjari wanda ake mai alkunya da abu hak to manzo ya rubuta mai takadda abinda manzala ya rubuta mai yace Allah ya massal qur'ana illa tahirun kar wanda ya taba alqur'ani ya shafa alqur'ani sai mai tsarki rawahu malik mursalan al malik ya kawo wannan hadisin amma mursali wa wassalahu an-nasa'i wa ibn hibban wa huwa ma'lulun tare da cewa an samu al-imam an-nasa'i ya wassala wannan hadisin ya kawo mai chain of narration din isnadin sa da ibn hibban amma kuma ma'luli ne hadisin har yanzu da yana dauke da wani illa a cikin sa sannan wa an aisha radiyallahu anha sai da tuna aisha radiyallahu anha qalat ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a cikin duk halin da ya samu kansa da wannan ne malaman fiqh suka ce mutum zai iya yin misali yana cikin janaba ko yana wani abu zai iya ɗan ambatan wani aya don neman tsari ko zai iya wani karanta wani abu don dai neman tsari ko wani addu'o'i da sauransu wannan ba laifi addu'o'in nan duka ba laifi amma ya ɗauki ƙur'ani ya yi ta karanta suka ce la macen da take haida ma suka ce idan tana haida haidan nata ya ja lokaci kuma tana tsoron tilawanta na alƙur'ani zai iya sabuce mata ba laifi za ta iya karanta alƙur'ani amma ba za ta taɓa shi ba amma za ta iya yin tilawansa ah, da baki haka wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi wa allaka al-bukhari al al-bukhari ya kawo hadisin amma mu'allaq mu'allaqi wa an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo hadisin nan kuma na gaba daga sayyidina anas bin malik annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda manzo Allah yayi qahu sannan da yayi qahu wa salla manzo Allah yayi salla wa lam yatawadda bi ya alula ba akhrajahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni ne fitar da wannan hadisin walayyanahu amma ya dan ce hadisin yana da dan rauni ya dan layyana shi ma'ana hadisi ne mara kwari sosai saboda daga cikin marawaitan hadisin akwai salih bin muqatil wanda shi kuma akwai maganganu a kansu sosai daga wajen malaman hadisi to don haka manzo Allah ya yi kaho bai yi alwala ba wannan hadisin akwai maganganu a kansa musamman in an lura da in an yi kaho me ake cirewa jini ne shi kuma jini ba a samu saɓani ba tsakanin malamai karankaf cewan jini na jasa ne ba ana nufin jinin manzo Allah ba ana nufin jini wanda yanzu ni in na zo na yi kaho ko wani abu ba a samu saɓani ba cewan jinin mu gaba ɗaya jinin mu na jasa ne ba da jinin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haka in na yi kaho an fitar da wannan jinin to labudda in canza alola hmm. wa an mu'awiyata radiyallahu anhu ga wani hadisi daga sayyidina mu'awiya an karbo shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu wika'u sahi wato shi ido shine madauri igiyar da yake daura a sahi dubara fa'iza na matil ainani idan ido idanuwa biyu suka yi bacci istadla shi shikenan sai kaga wannan igiyan ya kunci ma'ana igiyar da ya ɗaura dubara ma'ana ka komai zai iya fita kenan rawahu ahmad wa tabarani al-imam ahmad da al-imam tabarani ne suka rawaito to za a ga wannan hadisin ya yi kusan daidai da hadisin al-imam ali radiyallahu anhu wanda shi ma yake cewa al-ainu wika sahi shi ido shi ne igiyar da yake ɗaura dubaran mutum yake hana shi wani abu in idan ka biyu kenan ma'ana in kana farke ba ka yin wani abu waza da ya ƙara da wa man nama falyatawadda duk wanda ya bacci to yayi alwala wa hadhihi ziyada fi hadha alhadith inda abi daud amma wannan ƙarin a cikin wannan hadisin za a ganta a gurin hadisin abu daud ne min hadisi aliyin daga hadisin sayyidina ali duna qaulihi duna kaulihi ba tare da fadinsa ba bai kawo a cikin karin hadisin ba istadlaqal wika'u wannan istadlaqal wika'u din bai daga cikin wannan karin na sayyidina ali amma fi kilal isnadain dha'afun a cikin dukkan isnadan hadisin wannan biyu din wannan biyu da aka kawo din duka akwai rauni a cikin isnadan to amma ala ayi halin in mun lura za mu ga wannan hadisin zai iya zamantowa hasanun li ghairihi cewan al'ainu wikau sahih zai iya zamantowa hasanun li ghairihi ya wato ya zamanto hasani ne ta hanyar waninsa tunda wancan na sayidina ali din iri ɗaya ne shi kuma ingantacce ne shi kuma wannan ba ingantacce bane ta hanyar to amma sai zamanto hasanul li ghairihi yawwa in an hada hanyoyin kuma hanyoyin da hadisan suka zo za a ga hanyoyin suna karfafan juna hadisin zai iya miƙewa tare da cewa sharaɗi sun sharɗanta hanyoyin da zai inganta hadisi ya zama su kansu hanyoyin suna da inganci su kansu sannan wali abi dawud aidan an karbo daga abu dawud da shi ma ya abi dawud ya rawaito daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu marfu'an har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce innamal wudu'u ala man nama muttaji'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alula ta kama wanda yayi bacci ne muttaji'an a kwance amma an kai bacci a zauna fa alula bata kama ka ba amma wa fi isnadihi da'afun a hadisin cikin isnadin hadisin aidan akwai rauni shi ma to anan sai sa malaman fuqahu suka rarrabu kamar irin sa Alimami Shafi'i suna tafiya cewa idan mutum ya zauna ko al Ahmad ne cewa idan ka zauna akan mazaunanka to kaga bayan da za a yi mutum yana kan mazaunansa da wahala ka samu kaga ya sake tusa ko ya yi wani abu sai suka ce to amma dan haka idan ya yi bacci akan mazaunansa yana zaune to ba lallai ya abun nan baka dinga zuwa habbakin kofa ba lallai sai ya sai ya abun nan ba ba lallai sai ya canza alula ba amma in yayi iddija'i in yayi iddija'i yake shingida ya kwanta to zaka samu insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan sun ce sai ya canza alula wallahu tabaraka wa ta'ala alam wa ibn abbas an karbi hadisi nan daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kusan gama insha Allah ya ti ahadukum yati ahadukum shaytanu ahadakum shaytanu afwan yati zai iya zuwa wa ɗayan ku fi salatihi yana cikin sallah fa fi maq'adatihi sai shaiɗan ya shiga mazaunan mutum sai ya yi mai hura ya hura mai iska fa yukhayyalu ilaihi annahu ahadasa sai a mutum ya dinga rayawa kaman ya yayi kari ko ya farar da wani abu walam yuhdith alhalin kuma bai yi kari ba fa idza wajada zalika to idan mutum ya samu irin wannan abin shedan yana ji kaman shedan ya hura mai dubararsa yana ji kaman yayi tusa manzo Allah ce fala yansarif kar ya fita hatta ya sama a sautan har sai ya ji fitan muryan da gaske gashi ya ji tusan au ya ji da rihan ko ya ji wari akhrajahu al-bazzaru al-imam bazzaru ne ya fitar da shi wa asluhu fi sahihaini asalinsa yana cikin sahihaini min hadisi abdullahi bin zaidin daga hadisin sayyidina abdullahi bin zaidi wali muslim al-imam muslim ya rawaito daga abu hurairah radiyallahu anhu na hawahu irin wannan hadisin hadisi na karshe a wannan babi walil hakimi an abi sa'idin marfu'an al-imam hakim shi ya fitar da wannan hadisi daga abu sa'idin marfu'an yace idza jaa ahadukum ash-shaytanu idan shaydan ya zo wa dayan ku faqala yace innaka ahadasta yace kai ka fayi tusa ko ka farar da wani abu da ya karya maka alula kana cikin sallah sai dan ya raya maka haka fal ya kul mutum ya ce ka zabta ƙarya kake ya ƙaryata shedan ya ci gaba da sallansa wa akhrajahu ibn hibbana ibn hibbana ne ya fitar da wannan hadisin bi lafazi da lafazin fal ya kul fi nafsihi ya faɗa haka a cikin ransa ba wai in shedan din ya raya maka a zuciyanka zaka ce ƙarya kake a cikin sallah to kuma kayi magana a sallar ta baci sai dai ka faɗa a cikin ranka ka ce ƙarya kake sai ka ci gaba da sallanka sai dai in ka ji ɗayan abu biyu ya faru kamar yadda manzo Allah ya faɗa mutum yana cikin sallah sai ya ji ƙara tusa ta fita daga gare shi wannan yanki sallah sallah ta tashi aiki ko ya ji wari kuma warin daga gare shi ya tabbatar daga gare shi ya fita shikenan wannan ma sallar ta tashi aiki amma shi ɗan ya raya maka ai yi kaza kayi kaza Allah ya ce ka karya tashi ka ci gaba da sallanka wallahu tabaraka wa ta'ala alam sallallahu wa sallam wa baraka wa an'im